sai mutane ku saurara ku ji abin da za ni faɗi in bayyana muku abin da ji ga usmanu zan can zama mutagir da usmanu niji shi hal gwandu ba wata wasu kutun sakano usmanu ya sai da mu ai wanga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 ƙari albarka shirin ayyukan mujaddadi da mukarrabansa shirin da ke ƙoƙarin ɗauko muku aikace-aikacen da daular usmaniya ta yi domin kuma sanin ayyukan da wannan daular Usmaniya ta aiwatar cikin shekara ɗari a wannan yankin nan namu. Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi. Muna cikin littafin Umdatul ubadi littafin da ke bayani game da abubuwan da ya kamata mu ibada ga Allah yi, ibadodin da ya kamata a ce kai, mu ambaci sallah, mu ambaci azumi, mu ambaci sadaka, muna cikin zikiri, wanda zikirin shine nan gurin saboda zikiri muhimmi ne kwarai da gaske. Nan shehu ya faɗaɗa ya kawo hadisai da dama wanda ke nuna mana muhimmancin kai zikiri ga Allah yake nuna mana muhimmancin kai addu'a ga Allah subhanahu wataala satin da ya gabata mun kawo daidai inda yake magana game da hadisi da ya tabbata cikin sahih bukhari da kuma sahih muslim hadisin aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masoyiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda manzo Allah ya rasu a bisa kafafunta wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya wunta na cikin bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka binne manzo Allah a dakin ta wanda aka tambayi manzo Allah a duniya wa ka fito yace Aisha aka ce wannan cikin mata ne maza fa yake babanta Aisha dai wannan dai Aisha nan dai matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai hadisai 2210 Aisha nan dai matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah yake cewa fifi kunta da kuma fifi kun sauran matan kamar abincin nan mai tsada a mahangin Larabawa wato as-sarid saman dukkan sauran abinci Aisha nan da Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwarta hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana 57 Aisha nan da aka binne a Baqi'a muna fata Allah subhanahu wataala ya jika Aisha daga ta nazirni iral tunan fa subiyal bayina da jerena ina da zanzana fuska ijiya fadaita da tawiliya ta fu'anu ina da wannan mujaddidi ya kawo hadisin ta a wannan gurin yana cewa wa min zalika ma jaa fi sahihaini aidan أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya kwanta ya kai inda yake kwantawa ya kai shimfidarsa ya kai gadonsa zai kwantawa nafasa fi yadai zai tufa a hannuwansa wa qara bil mu'awwidhatayn zai karanci al mu'awwidhatayn kenan zai karanci al mu'awwidhatayn qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu to sai ya tofa idan ya hannuwansa wa masaha bihi ma hu sai shafi jikinsa gaba daya in zai kawo bisa gadonsa kami ya kwanta sai karanci qul a'udhu bi rabbil falaq har zuwa karshen ta qul a'udhu bi rabbin nas har zuwa karshen ta sai ya tofa ma hannuwa idan ya tofa ma hannuwa so daga nan kuma sai ya shafa ma jikinsa a duk inda hannuwan ke iya kaiwa a jikinsa da fuska da kai da baya da huwa da ko ina inda hannuwa sana iya kaiwa sai ya shashafa in ya shashafa sai kwanta wannan babban tsari ne idan kai wannan Allah zai kare ka ba wani abun da zai wa wanda zai cuta maka in maciji ne in kunama ne in maye ne in aljani ne in waye ne duka ka roki Allah tsare ka domin abun da kake cikin su cikin addu'ar da kai qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaqa kajiya kana roƙon Allah ubangijin falaqi ya tsare ka daga sharrin duk abun da Allah ya halitta kaga duk halitta Allah Allah ya kare ka ba wata halitta da za ta iya cuta maka kuma wa roƙa ya kare ka Allah Allah ka roƙa kare ka ka kare wa'annan addu'o'in gaba daya da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas duk tsari ne kawai ba wani abin da ke cikin ba tsari ba neman tsari ga Allah to ka kare wannan addu'ar sai ka tuha ga hannuwa sai ka shashaha ma jikinka gaba daya da wata cuta da wani rashin lafiya da wani abun da ya shafi wata matsala ta wani abu duk Allah ya kare ka da wani hasidin idza hasada wani mai hasada da wani makiyinka duk Allah ya kare ka da wasu ɗan fashi da makami da wasu ɗan kinnafa da wasu waye da wasu duk Allah ya kare ka da wasu ɗan adawa to duk kai maganin su a wannan lokaci inji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai kwantawa to zai yi wannan sai ya karanta sai ya shafi cikin sa gaba daya wa fi riwayatin fihi ma mujaddadi yake cewa a wata riwaya kuma fihi ma cikin sahih bukhari da sahih musulmi har yanzu domin wancan cikin sahih bukhari cikin sahih musulmi yake to wannan riwaya ita ma kanta tana cikin sahih bukhari tana cikin sahih muslim shehu yana cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah kasance iza awa ila firashihi idan manzo Allah zai kwanta bisa shimfidarsa kulle lailatin ko ne dare jama'a kafai zai ta tara summa nafasa fihi ma sai tofa a cikin su wa qara ma sai karanta a cikin su wannan ruwaya ita ce ta fassara mana wacan mai mota abin da tace zai tofa sannan ya karanta wannan kuma tace zai karanta sannan ya tofa to kaga wannan ita ta fasara ba zuwa za ka yi kawai ka tofa sannan ka karanta ba a'a sai ka karanta sannan ka tofa wannan shine wannan ruwa ta fasara wancan kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai tara hannuwansa bayan ya tara sai ya karanta innan qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nasi bayan ya kare wannan karantawa so sai ya tofa ma innan hannuwan nasa sannan sai ya ce nan kuma kagar wayar sai ta ambaci ma sura uku sai wancan ta ambaci sura biyu ne kacal kul a'udhu birabbil falak da kul a'udhu birabbin nasi. amma wannan tace a surorin nan guda uku gaba ɗaya ke karantawa kenan kul huwallahu ahad da kul a'udhu birabbil falaq da kul a'udhu birabbin nas to wayannan guda uku sai ya tara hannuwansa sai ya karanta su sai ya tofa sai shashaha ma jikinsa ko ina kul a'udhu birabbil falaq kul a'udhu birabbin nas kul huwallahu kenan kul huwallahu kul a'udhu birabbil falaq kul a'udhu birabbin nas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake wace ruwa ta ambaci guda biyu wannan kuma ta ambaci guda uku to ko ne kana yi amma dai ka karanci ukun nan kamar yadda wannan ruwa ita ce ke fassara mana waccan ita ce yafi ka karanci kula uzu rabbil falaq ka karanci kula ul huwa allah kula uzu rabbil falaq kula uzu rabbin nas thumma masa bihi ma masa da'a min jasadihi yabda bihi ma ala ra'sihi sai ya faro bisa ga kai in zai sha hawa tunda jiki ne gaba ɗaya zai sha hawa ina ke faruwa sai wannan ruwa ta gaya mana inda manzo Allah ke farawa take manzo Allah na faruwa bisa kai ne in ya faro bisa kai wa fi waje sai biyu da huska wa ma qabala min jasadi da jikinsa gaba irin gabansa duka duka sai ya fara to sannan sai koma baya kuma nan duk inda jikin hannunsa ke kaiwa ya yaf'alu zalika salasa marrat kuma wannan ruwa sai tace yana haka so uku in yayi so daya ya shashaha ya shashaha ya sake yin na biyu ya karanci kula uzu rabbil falaq ya kul huwallahu kula uzu rabbil falaq kula uzu rabbin nasi sai ya shashafa ya kari na uku kul huwallahu ahad kula uzu rabbil falaq kula uzu rabbin nasi ya karanci su duka surori nan sai shashaha jikinsa so uku sallallahu alaihi wasallam yake wannan sau uku kami ya kwanta kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana abubuwa wanda ke kawo tsari ga jikinsa tsari a kasarsa wanda wannan shine mafi yawan abun da ke damuwar mu a yanzu yanzu duk imani mu ya koma ga kwayoyi imani mu ya koma ga allurai imani mu ya koma asibiti imani mu ya koma a ya kamata a ce ba hana muna mu sha kwayoyin ba ba hana muna mu sha wa'annan magungunan ba amma what is problem ya kama what is the problem ya kamata matsayinka na musulmi ka rinka samo ina addu'i daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga irin kariyar da Allah zai baka kaga irin lafiyar da Allah zai baka duk rashin lafiyar da ka sani in kana addu'a Allah zai maka saukin ka. Allah zai warkar da kai ka addu'o'in da ake Allah zai kare ka duk wani abun da kake je kai addu'an nan kar ka dauka cewa a ni ina da sojoji masu kare ni ina da kyan sanda masu kare ni a gwamnati mu tana da kare wallahi gwamnati ba ta iya kare ka yi addu'a ga Allah Allah shi ke karewa ba wanda isa kare ka wallahi in ba shi ba sau daga wa'annan addu'i manzo Allah yana yin su ne domin kariya kun ga abin da ke faruwa a kasar mu bala'in da ke faruwa a kasar mu yana da natijar rashin addu'o'in mu kyawawa addu'i a ƙasa kyawawa addu'i a shugabanni kyawawa addu'i a malaman mu kyawawa addu''i a rayuwar mu gaba ɗaya ya muna karamci yanzu da yawa hala kaga mutum ya samu lokaci ya je ya arolla ya samu ya zauna ya natsu ya ya mai da hankalinsa ga Allah ga sai ya yi addu'a ga abin da ke amfani abin da ke zama amfani gare shi da al'ummarsa ba mu da wannan kaga mutum talauci ya addabe shi matsaloli sun addabe shi rashin zaman lafiya ya addabe shi saɓani tsakaninsa da abokin zama ko abokiyar zama ya addabe shi saɓani tsakanin misa da makoci ya addabe shi yan adawa sun sawo shi gaba amma bai da lokacin da zai addu'a bai da lokacin da zai wa Allah addu'a bai da lokacin da zai fashe wa Allah kuka zai ya fashe da kuka yana roƙo Allah bai da wannan lokacin kawai dai shike na a'a ya kamo wannan ya kamo wannan ya kamo nan duk imani ne ya tsaya ga bayin wai mutane ke iya kawo mai zaman lafiya a mutane ke iya kawo mai lafiyar a kwayoyi ke bashi lafiya duk an mashe mu ƴan kwaya wannan yana da ci rashin wato rashin sanin muhimmanci irin wa'annan ababen da su jaddadi ke son su azamu a kansa jaddadi suna son su mu fahimci cewa lalle wallahi wa'annan addu'in to suna da muhimmanci wajen suna da tasiri a wajen lafiyarmu suna da tasiri a wajen zaman lafiyar ƙasa gaba ɗaya suna da tasiri a wajen samun kwanciyar hankali da samun bunƙasar tattalin arziki suna da muhimmanci kwarai da gaske shi yasa kaga manzo Allah yana yi sallallahu alaihi wasallam wanda shi kowa daraja wanda shi kowa amma kaga abin da yake so uku sai ya tofa ma hannuwa tsakanin ya shasha hama jikinsa sannan ya kwanta sallallahu alaihi wasallam amma kai yanzu da ka zo bisa shimfiɗa shikenan bishim ka kwanta ba wani zikiri ita ma matar ka an zo an kwanta duka babu wani zikiri haka za a kwana kuma da sa'a tashi shikenan an kama haka rayuwar take to ya za a yi malaria ba ta addabar ku ya za a yi taifin bai addabar ku ya za a yi su alsa ba za su kawo hari ba ya za a yi shi diabetes ya za a yi ya za a yi wani abubuwa masu ya za a yi an fashi da makami ya za a yi ya za a yi duk wa'annan matsalolin ya za a yi magani. su so wa'annan addu'o'in suna da tasiri mu fahimci wannan kwarai da gaske shine mujaddadi ke so ya ɗora hannun mu akan domin mu fahimta Allah ka sa mu gani qala ash-shaykh mujaddid yake cewa ash-shaykh qala ash-shaykh jamaluddin fi kitab an-nurayn inda iradi hadha al-hadith fayanbaghi al-iqtida'u bihi fi kulli af'alihi wa aqwalihi sallallahu alaihi wa sallam mujaddidi dauko maganar ɗaya daga cikin malamai wanda yake yawan ɗauko maganganunsa wato Jamaluddin Muhammad kenan a cikin littafinsa An-Nuraini sai yake cewa wannan hadisi na Aisha matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke cikin Bukhari da Muslim wanda ya nuna mana manzo Allah yana addu'i kuma ya to ya karanci kul huwallahu da kul a'udhu birabbil falaq da kul a'udhu birabbin nas ya tofa ma jikinsa? sa mali yace wannan hadisi fa yanbaghi al iqtida'u bihi ya kamata ai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan hadisi yace ba shi ba ya kamata mu zama masu koyi da manzo Allah fi kulli af'ali dukkan ayyukan manzo Allah ya kamata mu koyi da manzo Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ya kamata matsayin mu na musulmi mu rinka koyi da manzo Allah shi wani zikiri manzo Allah ya sai mu yi wace sallah manzo Allah ya sai mu yi ya manzo Allah ya rayu sai mu yi ya manzo Allah ya zama da matansa sai mu yi ya kamata matsayin mu na musulmai mun yi da manzo Allah mun yi da Qur'ani to mu rinka koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qawali haka wajen maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka abinda mujaddidi yake so ya tabbata mana a wannan gurin kenan Allah ka sa mu gani sai kuma mujaddidi yake kawo mana hadisi na gaba وندون حديث نتيوا ومن ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين أيضا عن البراء بن عاذب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضع وضوءك للصلاة ثم اضجع على شكك الأيمن وقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك والجأت ظهري إليك كبر سنة نفلت دينا وسكون سكتش أرملاني to kuma duk dai ana tare kuma shekara hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana 34 Allah karbi rayuwarsa a nan Falastinu ko kuma a Ramla Allah jikan Ubada ibn Samit mujaddadi ya kawo mana ya kawo mana hadisin Ubada ibn Samit wanda ya tabbata cikin sahih al-Bukhari daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa manzo Allah yana cewa man ta'ara min al-layli duk mutumin da ya farka cikin dare Allah sa ka farka ka tashi yani isa kaza ne wa fasara mana wai farka shine ma'ana ta'ara wato ya farka ya sai yake faɗa bayan ya farka la ilaha illa allah la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir walhamdulillah wa subhanallah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لي أو دعا أستجيب لا fa in tawabba'a wa summa salla qubila salatu manzo Allah ce duk mutumin da ya farka yayi wannan addu'an tana cewa la ilaha illallah ba wanda ake bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake wahdahu la sharika la shi kadai yake bai da abokin tarayya lahul mulku wa lahul hamdu shike da mulki yana ba da shi ga wanda ya ga dama ya hana shi ga wanda ya ga dama shike da mulki mutlaqi wa lahul hamdu shike da godiya samar da kasa suna godewa Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan dukkan komai ba abin da ya kai Allah iko walhamdulillah ba abin da kuma fi ƙarfin Allah walhamdulillah yabo da godiya sun tabbatar ma Allah wa subhanallah tsalki da ɗaukaka ya tabbatar ma Allah wala ilaha illallah ba wanda ake bautawa dai har yanzu dai in ba Allah ba wallahu akbar Allah shine mai girma shine mai girman da yafi duk mai girma girma wala haula wala quwwata babu karfi babu dibara in ba Allah ba baka da wata dibara baka da wani karfi sai ga Allah Allah ɗaya ke da karfi shi da dibara baka isa ka ba Allah dibara ba baka isa ka yi wata dibara ba ba tare da taimakon Allah ba shi Allah shine al-alil azim mai madaukaki mai girma Allahumma ghfirli Allah ka gafarta mini shi kenan da ka ƙara wannan sai ka ce Allahumma ghfirli Allah ka gafarta mini au ko kuma ka je kawai dai kai addu'a yayi addu'a ga duk addu'ar da ya ga dama bayan ka farka ka faɗi wannan addu'a to duk abin da kake bukata roki Allah yana yiwa bukatocin ka na duniya ne ina wa bukatocinka na lahira ne roki Allah kawai da ka kare wannan bayan farkawar ka roki Allah in ji manzo Allah ustujiba Bala mutumin da ya kaza a karba masa ka kai wannan addu'a Allah zai karba maka in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa in tawabba manzo Allah ce idan ko yayi arwalla summa salla yayi sallah qubila salatu za ka karbi sallarsa sallallahu alaihi wasallama kenan idan ka farka kai wannan addu'a kai wannan zikirin to ka je kai duk wata addu'ar da zaka yi yanzu duk wata bukata ta ka ka kawo ta yanzu sai kai da kai Allah zai karba in manzo Allah garanti daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Ubada ibn Samit wanda mujaddadi ya kawo mana wannan guri yace kuma idan kuma baka ma yi addu'ar ba a ka je kai sallah da kai sallah Allah ya karba ka san ko abin da zaka samu idan kai sallah Allah ya karbe ta ai Allah ɗaya sani a ce yau ka yi sallah Allah ya karbi wannan sallar ka san matsayinka a wajen Allah Allah ka karba mana ibadodin Allah ka karba mana ayyukan mu mala yake cewa mujaddadi wa min dalika ma jaa fi sahihaini an abi qatada radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya al-hasana min Allah wal hulmu min ash-shaytan faman ra'a shay'an yakrah falyatfal thalathan an yasarihi wa yata'awwadh billahi min ash-shaytanir rajim fa innaha la tadurruhu shi kuma wannan hadisi wato hadisi ne wanda ke koya muna yadda ka idan kayi mahulki idan kayi mahulki na kwarai ga yadda ka yi idan kayi mahulki wanda ba na kwarai ba kuma ga yadda ka yi idan na kwarai ne sai ka roki Allah tabbatar ma da wani alkhairi kuma kakka faɗa ma kowa in ba masoyinka ba idan kuma ba na kwarai ne ba kai wannan addu'ar kuma karka gaya ma kowa ko masoyinka karka gaya ma hadisin ya tabbata ne a cikin sahih bukhari da sahih muslim kenan hadisin mutafa alaihi kamar da mujaddidi ya ambata a wannan kure. sannan kuma an samo shi ta hannun sabi manzo Allah Abu Qatada wane ne Abu Qatada Abu Qatada dai mutumin Madina ne al-Ansari ne kuma shi ake ce mafarisu Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama waton mahayin dawakan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Abu Qatada kenan Al-Haris ibn Rib'i sunansa kenan Al-Haris ibn Rib'i Abu Qatada al-Ansari ya halarci yakin uhudu kuma da sauran guraren da manzo Allah ya taka kafa ya gito da dare da shi aka ji yana da hadisai 170 da ya rasu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana hamsin da a garin Madina radiyallahu ta'ala an wannan sabi manzo Allah Abu Qatada kamar yadda ya a cikin Sahih Bukhari da Sahih Muslim yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ar-ru'yal hasana min Allah mahulki na kwarai mai kyau wanda kake so kai eh, mulki gashi Allah bude maka Allah ya baka kaza ka shiga aljanna misali ko ka samu duniya misali ko ka samu kyakkyawan mulki dai wanda ake da adam ke bukata yace wannan daga wajen Allah ne Allah ke kama wannan bushara idan kai irin wannan mulkin ka gode wa Allah Allah ya kawo mashi wal hulumu min ash-shaytan amma irin mahulkayin da ba sa da kyau kwashi kwashi mahulkayin da ba sa da kyau kai mulkin an biyo ka za a kashi. kai mulkin ka faɗa ruwa kai kuma mulki kai kaza eh wannan mulkan da ba sa da ba ka jin dadin su ba su da daɗi su kuma shedan ne ke ma wannan yake fa a shay an yakrahu duk mutumin da ya mahurkin wani abun da baya so ful salasan an yasarihi sai ya tofa so uku hannunsa na hagu wa ya ta'awwaz billahi minash shaitanir rajim ya roki Allah ya tsare shi daga shedan fa inna halata durruto wannan mulkin ba cuta masa kina idan ka yi wannan mulkin da baya da kyau sai eh, ka tofa bangaren hannunka na hagu so uku kana addu'a a'udhu billahi na shaitanir rajim to a'udhu billahi na shaitanir rajim to so uku kana tofawa kana roƙo Allah tsare ka domin shaitan ne kamar yadda manzo Allah ce irin wannan mahurkin shaitan ne kenan ka roƙi Allah ya kare ka daga sharri wannan shaitan kana tofawa hannu hagu so uku manzo Allah ce idan kai kan wannan mahurkin bai cuta maka Allah zai kare ka Allah zai kawo ma agaji zai dauka zai kawo ma dauki wannan kenan abinda mujaddadi ya ga mana kenan a wannan gurin sai kuma mujaddadi ya sake kawo mana wani hadisi har yanzu kenan in mun fahimci wannan mawalki kala biyu ne akwai wanda mutum ke so akwai wanda baya so kamar yadda muka yi bayani wanda kake so kaga za ka yi addu'a ga Allah Allah tabbatar ma da wannan wannan kuma za ka yi addu'a Allah kare ka daga sharrin shaitan in na ƙwarai ne kaka gaya ma kowa sai masoyinka domin ka gaya ma wanda ba masoyinka ba ɗan hasa da kani yana iya yi ma sharri amma in ka gaya ma masoyinka to shi kuma zai ƙara yi ma addu'a Allah ya ƙara tabbatar ma da wannan alkhairin da ka gani ina fata an gano amma sharbi. kowa kaka gaya maka bashi domin manzo Allah na cewa maholki in ba a fassara shi ba to yana na yana yuwa ya tabbata yana kai ya tabbata amma ya ka fassara shi yana ya tabbata to Allah ka kare mu to saboda ka karka faɗi in dai mugu ne wannan hadisi wanda mujaddadi ya saki kawo mana na gaba kuma yana cewa wa min zalika ma jaa fi sahihaini aidan an abi hurairata radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له كعد لأشر قابل وكتبت له مئة حسنة ومهيت عنه مئة سيئة وكانت له هرذا من الشيطان في يومه ذلك حتى أمسى ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل أمل أكثر منه wannan hadisi na Abu Huraira wanda mun sha faɗa muku kowa ne ne Abu Huraira Abu Huraira ɗaya daga cikin sahabban da sun kafi kowa ruwaito hadisai daga banzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira ya fi kowa ruwaito hadisai kuma mun sha gaya muku cewa ya samu addu'a ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama guda biyu masu muhimmanci addu'ar ta farko da aka yi masa ta Allah ya bashi harda kuma Allah ya bashi harda addu'a ta biyu akai addu'a Allah shiryar da mahaifiyarsa kuma Allah shiryar da ita sunansa Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi mahafiz cikin huffazu sunna yana da hadisai kusan dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu kuma ya rasu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tana hamsin da tara lokaci yana ɗan shekara saba'in da takwas abu huraira yake cewa kamar yadda mujaddadi ya kawo mana a wannan gurin yake cewa anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce man qala la ilaha illallah wanda yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la ba wanda ake bautawa da cancanta in ba Allah ba shi kadai yake bai da abokin tarayya lahul mulku wa lahul hamdu shi ke da mulki shi ke da yabo wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan dukkan komai wannan addu'a ka faɗe ta fi min mi'ata marra wanda duk ya faɗe ta so ɗari aini ɗaya la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kaga ba wahala so ɗari aini ɗaya لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كرين كوادي صوت أي في لنا يوك كركسا صلى أصبع كي إشرين sallar la'asar a sallar azahar ka yi ishirin sallar la'asar ishirin sallar magariba ishirin sallar isha ishirin in ka haɗa ishirin ishirin so biyar ka samu ɗari to da ka yi haka shi ke nan Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam